Gracias.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونسترشده ونؤمن به ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله عبد العبد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين sun ma'amma ba yan uwa musulmi mahalarta wannan gari mai albarka garin yalema gari mai tarihi garin babanmu sheik abubakar giro argungu allah ya gafarta wa malam wanda allah ya kaddare haduwa da mu na argungu da augi domin gabatar da wannan wa'azi mai tarihi kwarai da gaske Allah ya taimake mu shugabanninmu duka suna nan auge lokal gamman da argungu lokal gamman da limammai da shehunnai da ladannai duka saboda ka lokaci ba zai bari ba zai ba ni dama in lisa su duka ba akwai haya tebul akwai waɗanda ba su ko samu wurin zama ba saboda ka mutanen yale mu gaskiya kun yi sa'a da wa'azi yau mai girma hakimi tun ɗazu yana canza mutane jama'a ta yana sauran wa'azi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki wannan gari Allah shi masa albarka Allah waɗannan da cijawa na wannan gari Allah ya ƙara musu albarka matasan wannan gari Allah ya ƙara musu albarka Sheikh Hussein Abubakar Giro da ya mana dalilin haɗuwa shirya wannan wa'azi Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya ji kan mahaifinka mahaifinmu shaƙa bakar Giro Allah ya bashi aljanna yan uwa musulmi ga shugaban izara na augina nan Baba Usman shugaban malamai na nan sheik Abubakar Hassan Chadi bubuce sannan ga babban malaminmu sheik Hussein Abubakar Giro ga ɗan masanin mera albani na argungu ga sheik muhammad rabi ububuce dokta ga ɗan masanin mera ga sakataren majalisar malamai ga turakin bayawa wato wa'azin ya haɗa mutane da dama ba ni ilisa kowa saboda wa'azin ya koma kamar na jiha kuma sai zan dare ya yi mutane suna son a cigaba da wa'azin muku muna ganin adalci ya kamata a mutane a sallame su alhamdulillahi da muka shigo wannan gari ɗazu sai na tarar da wani malami daga cikin malaman wannan gari an kewaye shi yana ba karatu na iske matasa suna ɗauka karatu abin ya ban sha kwaye daga domin da wannan ne ake samun gari ya ci gaba inda ya zan baku da karatu na addini an tsere muku to saboda haka sai zan na daga cikin abin da ka ƙara ma almajiri daraja a same shi da malami inda duka da malami kenan kana mai maka faɗa in ka ɗauko abin da bai da kyau malamin ka sai shi ma faɗa sannan in ka son ka shiga abin da ba na ƙwai malamin ka sai hana ka to saboda ka mutanen garin yalema bayan rasuwar shak ismail ya lema allah ya ba ku malamai masu kantar da ku muna kara addu'a ga malam ismail allah ya gafarta mishi allah ka ba shi aljanna allah maɗaukakin sarki ya masa rahama allah ya sa yana aljanna wato yan uwa musulmi yanayin da muka samu kanmu a yanzu akwai tashin hankali kwarai da gaske domin inda duk aka waye gari bil'adama ana kashe su su ba san me sun kai aka kashe su ba sannan su wanda suke kashe su inda za ka tambaye su me sun kai muku ba su faɗi yanzu ku diwa ku gani jiya jirage sun te sun yi rombo mai a wani gari a wata kasuwa ana cin kasuwa sama ga mutum ɗari sun mutuwa kasuwa ta aka ci da rana ka tankar tsakanin yobe da maiduguri ne ko sai ga sama ga gawawakin mutum ɗari sun mutu to kai sai kai tambaya ni sun kai shi jirgin ga mistake na ya samu na samu ya dinga ruwan wuta ga waɗanda masu cin kasuwa ko ku aiko shi na an kai ko ko dai faru Allahu a'lam to mu da ma ire-iren waɗanda abubuwa da muke ciki mu riga mun karanta mun sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisai da dama cewa zuwa ƙarshen zamani za a samu fitintinu wanda in suka zo wanzan Allah ya ce ya ta ƙara zaman zamani zai dinga kasancewa kusa da kusa shekara ka koma kamar wata guda wata ya koma kamar sati guda sati guda ya koma kamar kwana guda kwana guda ya koma da kasan awa guda awa guda ta koma da kasan minti daya minti ya koma da kasan kintawa ido na biyu manzan Allah ya ce za a samu yawan kashe-kashe za a samu yawan fitintinu za su yawa cikin duniya kwaye da gaske wani hadisi sai ya ce sai ya kai an samu yawan kisa ya yawa jini ya zuba da yawa har ya sai ya kai shi wanda an haka shi bai san miye an haka shi ba shi ma wanda ya ɗauki bindiga ya kashe ko ya ɗauki yuka ya kashe bai san don ya kashe wancan ba maza a sama ga shekara dubu yawa da wanga labari to ka zaɓi kudi ba za ku gashi tuntunu yau sun yawa yanzu kamar maza Allah yana magana akan wanga zamani yanzu to irin wanga hituna in ta faru shi musulmi an mahitar da ya kamata ya rika don saboda abuna wanda yake kai yanzu ku diyo abin da ya faru mera kwana shekarun kwanan baya ko shekara baya ba za mutane mera sun kai a ta kashe su idan ka dibi ya daban-daban ana ta kashe mutane ka dibi shanga shekaran jiya ga shi ana kone gari gaba ɗaya a kone gero da dawa duka a kone abincin mutane mi sun kai an shiga gerin giron masa aka kashe su mi sun kai sai abin ya baka mamaki to kai wani ko daɗin gwamnati ba zai kusa ne ba wani garin su wallahi ko wutar lantarki babu mutum da a cikin ƙauyen da wani ko mota ba ta zuwa to amma kuma sai a isko can a musguna mai a kai a kashe shi a kwashe mata ne da iyalini a kai da su a ƙone abinci ne wannan abin da zai baka labari fitina ake ciki wadda ko ita fitna ita ko in ta zo shi musulmi dama ya san matakin da ya kamata ya ɗauka shi ne ya koma ga Allah don in ta da shi ya mutu ya san dai ya shirya da Allah in ku aka samu matsala baka shirya da Allah ba kan mutu cikin hituna ba a cewa a a cikin fitina mutum ya mutu bar a hisse ka a mai hisabi wallahi ba haka na ko cikin fitina kan mutu sai a maka hisabi shi yasa Allah madaukakin sarki yace wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah hmm. thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wato ƴan uwa musulmi abin da ya kamata cikin wannan lokaci da hakimanmu da malamanmu da tijawan gari a haɗa kai wuri guda matasa a yi kokari a wayar da kansu masu hita waje irin lagos ibadan inugu yan gari na suna zuwa cin kasuwar can a dinga hada su wuri guda ana wayar da kansu matasa da annan gida wasu na neman shinkafa wasu na neman noman a hada su wuri guda a dinga wayar da kansu mutum ya rike addini ne da shi za ka tsira gaban Allah sannan su san yadda za su ta'ammuli da sauran mutane kada ka ce tunda ana kashin mutane bari ka samu maganin bindiga ka sha bari ka samu maganin kai ka ci bari ka samu maganin menene ka ci don saboda koda ta tashi wannan abu zai tafi da ka ba wannan ba ita an mahita ba har abada ba ma mahita gare mu ni an mahita komawa ga Allah ka sani ga Allah za ka matasan nan a wayar da kansu kar shiga cikin fitina ko nawa za a ba su ko ni za a ba su kar shiga cikin fitina domin mun samu wasu wurare ana sai matasa ana ba su kudi sun shiga cikin lalubar abin da ya faru garin giron masa kamar da samu labari in foma cikin gari mai ba da labari shi ya ya kira su waɗannan 'yan ta'adda ya ba su labarin cewa ga sojojin nan tafi kaga kenan idan mutum ya zan suna iya ba da labarin a taho garinsu a kashe su a kashe ubanai a kashe kakanai a kashe surukinai a kashe hakimin garinsu a kashe limamin garinsu saboda Allah wani mutum ya umarni ne saboda haka dole sai kun waye da kan matasanku su waye cewa lalurar na hun kabu zai sa kan cikinta kai ba da kai ake ba tsaya ka hoki addininka tsaya ka hoki garinku tsaya ka hoki mutuncin garinku kakka shiga cikin lura ba ta ka ba wannan abun za a kai zai kare amma yanzu in mutu ya sa kai ne ciki cikin wannan fitina to wallahi bai iya gaba bai iya baya dan mutum ya haka gano cikin ta ko ya ce ya tuba bai iya zama lahiya cikin mutanen garinsu shi jama'a don Allah idan aka gane mutum cikin wannan tahiya kana ganin yana koma zama laha garin to kenan da ka shiga cikin wannan lalura gwan ka bakan ka lahiya in zama da kai talaucin ka wallahi malam lokacin da ta'addanci ya fara kullowa can gabar akwai wanda ya gaya mai yace malam an shirya duk wanda ya sati biyu ciki bai mutu ba za a ba shi kuɗi miliyan biyu kyauta kai miliyan goma afuwa miliyan goma to matashin da bai taɓa rukwa dubu ɗari biyu ba an ɗauko miliyan goma an bashi aka ce in bai mutu ba cikin ruwan nan za a bashi miliyan goma jama'a akwai tashi hankali ko babu to sai ya ga matasa suna shiga ko ka hajjima sai ka ga gidaje da yawa matasa sun shiga ku jama'a ku sani fitina yan tattaho mutum zai nemi taimakon Allah kada Allah maɗaukacin sa ya cikin ta Allah maɗaukakin sarki je ce wata na fitnatan wata na tan la tuziban nan yi wa zalamu minkum khassa hmm. wa alamu anna Allah shadidul iqab yan uwa musulmi ku rike noman shinkawa ku riƙe noman tonkan mutum ya koma daji ya nemi abinci in an ka dawo gida a ce ai wallahi duniya ta so ƙarshe kada mutum ya ce gaban Allah bai da imani dattijai kuna da hankali kun gajiya kun ga yau ku kama hannun matasanku ku ƙoƙari ku wayar da kansu wada musu abin nan da dattijan suka rayu suka mutu a kai ne wallahi ya yi mutunci ya yi daraja kada mutum yin son dukiya son abin duniya ya lalace wasu wallahi sun lalace ba mun rasa su. da yake ku alhamdulillah nan Allah ya taimake ku ba ku da wadansu shiga da yawa amma wallahi mun so sun shiga kuma so daga sun ta yake sun yi zurgi ciki ba su iya ba saboda haka wallahi iyaka mu mutu mu riƙe darajar garin mu mu riƙe darajar yankin mu mu kiyaye mutuncin mu mu kiyaye mutuncin uwayen mu kaburra uwaye mu suna nan kwakwanci cikin garuruwan mu to mu yi mu kiyaye mutuncin suna kwancin su lahiya mu ma mu tuho abin da suka rayu akai wallahi mu riƙe shi kun gano ma kun ga kiyo kun ga kamun kihi kun ga waɗannan sana'a da kuma gari wallahi in muka rike su za mu kira mutuncin muhammad duniya amma idan muka ce san muka yi mai arziki yanzu yanzu san muka ina aka ba da kuɗi masu yawa mu shiga wallahi malam mutum na halaka sai mutum ya shiga tsaka mai wuya ba ka iya yi gaba ba ka iya dawa baya ba ka iya yi gaba mara ba ka iya shiga cikin wannan ƙungiya kai ƙoli ko ba ka iya dawa cikin gidan hukumar lahiya ba ka iya dawa in kana jin tarihin waɗanda aka kamawa da yawa ana kama su ana labari da su wasu abokai na kajin su sa su kila nura da sauraka jama'a ni dai kalmomi da ke faɗa a nan shi ne jan hankalin matasa kada kwaɗai ya kai mutum ya faɗa cikin abin da zai ɓata mai rayuwa gaba ɗai kada kwaɗan abin duniya wanda yi hankuri da rayuwar gidanku yi hankuri da abin da haka ci gidanku na abinci ka yi hankali ɗan arzikin da ka samu gurgudu ka. wallahi ya yi ma ka shiga lalurar da wallahi in an haka maka wallahi ba sai ina an kai da kai ba akwai wasu mutane da wallahi an kai musu yanzu ko yan uzu sai da suke ba to saboda ka mutun shi wa ka da kiyamul layl wa ta'iha uzunun wa iya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar ku bari a tashi bari yayi shehu ya